الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ومسلمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومن أقول ما الله لي دول مونا كراتونا الوسايا للمرية من وسايا الرسول صلى الله عليه وسلم من كان شافينا أشرين دبيو وما من كان من أتكون wato ta biyu ne har yanzu ita ce hafizu ala salawatil khams kiyaye waɗannan salloli guda biyar kuma mun ga hadisin Abu Darda wanda ce khamsun man bihin bihinna ma'a imanin dakhala al-janna hmm. sannan kuma ce man hafaza ala salawatil على وضوئهن وركوعهن وسجودهن ومواقيتهن وصيام رمضان وحج البيت الذي استطاع إليه سبيلا وأعطى الزكاة طيبة بها نفسه وأدى الأمانة mun yi magana akan abdul amana to yanzu inda za mu ɗora shi ne makanatu salati fil islam matsayin sallah a cikin musulunci ko mala ya ce to wani monitor da yake monitoring saboda ka mun fara dama sai in an ce mu tsaya sai mu tsaya ko waye monitor kenan ɗaya ne ko makanatu salati fil islam mun ga yadda matsayin sallah yake a baya wanda malam ya kawo su abubuwa guda hudu a cikin hadisi da alwala da ruku'i da sujjada da lokaci muhimmancin waɗannan sallah ba ta yiwa sai da alwala sannan duk sallar da ta kasa samun cikakken ruku'i tana da matsala aka duk sallar da ta ba ta samu cikakkiyar sujjada ba tana da matsala wato kuma sa'an nan haka sallar da aka yi ta ba a lokaci ba waɗannan abubuwa manya-manya ne a cikin sha'anin sallah na abin na dosu to malaiti matsayin ita sallar yanzu za mu faɗa inda a baya mun ga sahabi yana iya dafa kafaɗar wancan da kafaɗar wancan ana jan sa ba shi da lafiya haka zai zo masallaci ai sallah da shi saboda girman sallah matsayin wanda yake matsayin sallah din a cikin musulunci shine inna salata hiya rukunu sani yace ita sallah dai shine rukun na biyu min arkanin islam daga rukunan musulunci wato guda biyar yana da rukunai guda biyar ko idan aka cire aqida ta la ilaha illallah ko ashhadu an la ilaha illallah abinda yake biyowa baya ya tantance sallah ko mai kawaidi ma da yazo yana cewa da shahadati Allah ilaha illallah sallah ita ce matsayin na biyu bal innaha jawharul islam bal ma ita sallah kamar ita ce kololuwar darajar musuluncin gaba da don inda za ka yi waɗancan ayyukan ba ka yi sallah ba sai ba musuluncin ko ko watakila kuma za ka iya yin shi sallar musuluncin ya zama yana nan ko da ba ka yi waɗancan ba misali ka yi sallah ka mutu ko ai ba za a tambaye ka azumi ba amma ka ce ka yi waɗancan salloli ai ka yi waɗancan ayyuka amma ba ka yi sallah ba to akwai matsala ko wahiya imaduddin kuma sannan ita ce ginshiki na addini in an ce ginshiki kamar fila ne na duk abin da za a tattara sallah kamar yadda hadisi ya zo a kan cewa ita ce farkon abin da za a bincika a cikin aikin mutum matukar dai bai taɓa zubar da jinin wani ba ta kuma maganganu suke cewa idan an ka zubar da jinin wani to kafin a zo kan sallah jinin wani za a fara shari'a cikin don haƙƙinsa ne amma in mutum ya je lahira bai tare da ya zubar da jinin wani ba babin abinda ake fara dubawa sallah in ce kyau sauran ayyuka sun tafi ba ce kyau ba kuma sauran ayyuka suna da matsala wahiyar furqan ita ce kuma mai rarrabewa Bainar kufuri wal iman tsakanin kafirci da imani kamar yadda hadisin manzo Allah ya ce al'adul ladhi bainana wa bainahum as-salah wato abin da yake alkawari na tsakanin mu da tsakanin su shine sallah mun yi sallah an ce musulmai ne mu sun ki yin sallah aka ce kafirai ne wannan shine abin da ya bambanta kenan tsakani wa hiya ra'sul qurbat kuma ita ce ƙololuwar kusanta da Allah duk wata ibada babu ibada da take kaiwa ɗan adam kusa da Allah kamar me kamar sallah ita ce sallah shi ma hadisi ya tabbatar da cewa ɗan adam yana cin kusa da ubangiji ba wani lokaci da yake bashi wannan damar kamar yana cikin sujjada wa hiya masdarul bir kuma ita ce mabubbugar biyayya ga Allah in kai sallah nan ne maɓuɓɓugar sauran biyayya za su zama saboda dama abinda zai hana ka biyayya ga Allah sha'awa da bin wasu abubuwa ita kuma sallah tana hana alfasha tana hana munkari kaga kenan ita ce masdarul jirbi ita ce kololuwa mabubbuga na bin Allah dan haka duk wanda ya sallah ana tsammanin sauran halayyar za su yi kyau wa mab'asul khair kuma ita sallah ita ce matayar abin nan alheri duk abin da zai sabbaba maka samun alheri ya tayar maka da alheri ka same shi a cikin rayuwa babu kamar sallah sallah ita ce mafificin komai duk wanda yake son alheri ya yi ta domin ita da kanta take sabbaba samun alheri an gane lizalik malai ce to saboda haka fa ihtamma ar-rasul sallallahu alaihi wa sallama biha ghayatul ihtimam manzon Allah ya himmantu da ita sallah din matukar himmantuwa iyaka saboda girmanta ita sallah okay na bar wancan gurin ko wa tuhuratul qulubi kuma sallah ita ce mai tsarkake zuciya wani ce yana aikin ka kenan ko wani eh, ce yana aikin wato kuma ita ce mai tsarkake zuciyar ɗan adam wadda wanda yake son ya samu tsarkin zuciya ba munafurci babu hasada babu ceta babu gunta ba shirka ba bid'a to yi sallah irin ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zai samu tsarkin zuciya yana tsarkake zuciya min adraniz zunub daga dauda irin ta zunubi hasali manzo Allah ya sifanta sallah da kogi guda uku a guda biyar a kofar gidan mutum idan ya fito za shi inda za shi sai ya yi wanka a kowane kogi in ya dawo kuma zai yi wanka ai ba wani datti da zai zama tare da shi ko to haka salloli suke kurakuran da dan adam ya aikata da safe zuwa azhar in ya sallar za a wanke waɗanda ya yi daga sallar azhar zuwa la'asar za a wanke waɗanda ya yi daga la'asar zuwa magariba za a wanke waɗanda ya yi daga magariba kuma zuwa isha za a wanke haka nan zuwa zuwa asuba haka ne dan adam yake ta zagayawa a wannan tsakanin matukar yana yin sallar yadda ya kamata matukar da ya nisanci manya-manyan kaba'irai liza yace saboda haka ihtammar rasulu sallallahu alaihi wa sallama tsira da amincin Allah tabbata gare shi yake saboda wannan al'amura na sallah ya himmantu Matuƙar himmantuwa wa harisa alaiha kullal har annabi yayi kwadayi akan sallah din dukkan kwadayi ma'ana kenan yana da kwaɗayi mai sallah yana jiran lokaci ne. kamar yadda hadisin annabi yake cewa sallar ma hutu ne yana cewa arhina ya bilal bilal ka hutar da mu mun shiga sallah a kira sallah an shiga sallah sai a huta saboda ka sai nishadi na na gamuwa da Allah an gane kamar da wani sahabi wato sai dai kai ta addu'a Allah taimake ka nan bayan Allah sun yi nisa wani bayan Allah Usaimin ya kawo shi a cikin tambihul afam yana cewa ciwo ya same shi irin na kansa wanda yake shiga jiki yana cin jikin mutum tun a wancan lokacin aka ce in ba a yanke kafarsa ba ba zai warke ba ciwon ya dinga shiga masa zai shiga har ciki kuma zai abin nan ɗinsa sai yadda a yanke kafa ya an kalli sai za a yanke kafa sai ce to ya yadda a yanke shi to likitocin wancan zamani sai suka ce a koli ruwan itaciya da za su bashi yana rage zafi kuma yana tafiyar da hankali idan an yanke a idan an sa masa ba zai ji zafi ba kuma za a yanke kafar ba tare da yawa halaka sai ya ce ba zai yadda ba saboda girman hankali ce bai kamata a raba shi da hankalinsa ba da da sakan ɗaya da haka baya ba zai yadda ba to shi wannan kuma zai ci kafa zai ma ci kai ga halaka sai ce to shawarar da zai ba su shi ne idan sun shirya za su yanke su bari idan ya shiga sallah don baya jin komai in ya shiga sallah sai Allah na ka za su iya yanke kamar ba tare da ya damuwa ku shi ne ya shiga sallah ana sallah suka gutsu da kafa sai bayan ya idar da ya gane cewa an yanke kafa kaga wannan sai dai kai addu'a Allah ya hada ka da <laughs> amma dai amma dai za ka kai ga irin wannan ko kamar yadda an ce an samu wani daga cikin magabata ban dai tabbatar da wannan labarin ba jin sa nake amma nan shi Usaimin ya kawo shi ana sallah ne sai aka fito irin hawa din nan dokuna suke ta kashi a bakin masallaci wani sai da ya fito ta ah, me yake faruwa me yake faruwa a abin haka ya ga kashin dabbobi haka ta ba ta malam baka ji abin da yake faruwa ai masu dokuna ne suka zo suka wuce ta gurin ana sallah ya ce kun ji su suka ce eh, sun je ta tofu sake sallah ya ce shi da ji su ba kuma ta bakin masallacin su kauce Allah ku ala kuma dai ne ne ana kawo su ne ga yadda yadda suke ji a cikin abin na eh wa khasatan as-salat wa salatul jama'a annabi ya kwadaitar da sallah matukar ya yi kwadayin yin sallah khususan wato sallah ta jam'i da mutane hatta wa huwa fi shiddatil marad har sai da ya kai ga annabi yana cikin tsananin rashin lafiya wa ghayatul alam kuma ya kai matuƙa wajen jin raɗaɗi da zogi na rashin lafiya ciwon rashin abin na lafiya duk da wannan yuhawilu yana ƙoƙari an ya kuruja ilaiha ya fito zuwa ga sallah tare da radadin ciwo da yake ji yana ta kokarin siya su rawar bukhari malam zai kafa hujja da hadisin imam bukhari yadda annabi ya rashin lafiya kuma yake kokarin fitowa rawar bukhari an ubaidillah ibn abdullah ibn usba kala yake cewa dakhaltu ala aisha na shiga akan aisha Allah ya da ita faƙultu sai na ce mata alatu haddisini an marabi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ba za ki bani labari ba akan rashin lafiyar annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin annabi yana rashin lafiya sai shiga yake cewa ba ni labari mana yaya annabi yake da ciwon da rashin lafiyar sa ya yake eh, ko qalat bala haka ne sai ta ce na'am zan baka sai ta ce sakilan nabi sallallahu alaihi wasallam wato ciwo yayi nauyi akan annabi sallallahu alaihi wasallam saboda ciwon ya masa nauyi fa qala sai yana cewa a sallan nas shi sallan nas wasu mutane sun yi sallah kamar ya farfado ne daga ciwon da ya dame shi yana tambaya mutane sun yi sallah ƙulna la muka ce ba su yi ba hum yanta na suna nan suna sauraren ka a masallaci ba su yi sallah ba an gane hum yanta ka suna sauraron ka kala sai ce da'uli ma fil makhdam wato sa min ruwa ko kawo min ruwa a cikin al makhdam wato shine kamar a ce kaskon wanka ko bokitin wanka ko kuma dai wani abu da ake sa ruwa wadda ake wanke kaya a cikinsa ko kuma abin da ake zuba ruwa don a yi wanka a cikin me za a kira shi komai ma zai iya ɗauka kenan ko na abin ɗibar ruwa wanda dai ake wanka hmm. manzo Allah ya ce a kawo masa saboda kun san idan ya yayyafa a jikinsa to zai samu nishaɗi kenan ko hmm. qalat fa fa'alna sai muka aikata haka fagtasala sai wanka da ruwa fa zahaba liyanu sai annabi ya yunkura ba wai kamar za a ce ya tafi dan ya yunkura ya tashi an gane shine fa zahaba liyanu ya yunkura domin ya tashi wa ugumiya alai sai aka sumar da shi zamanto ya fita cikin hayyacinsa sun ma faƙa can sai ya farfado sallallahu alaihi wasallam wa sai ce shin mutane sun yi kalla kulna la muka ce ba su yi ba hum yantabiru naka ya rasulullah suna nan suna sauraron ka hadin su cikin masallaci ya manzan Allah kala sai sake cewa da'uni ma. ku sanya mini ruwa fil maqbadi a cikin wato wurin abun wanka qalat aisha take fa qa'ada sai ya zauna fa tasala yayi wanka summa zahaba liyanu dan sai ya yunkura domin ya tashi fa ugni alai sai aka sake su mata shi summa afaqa dan sai ya farka fa kala sai ce mutane sun yi sallah kunna la sai muka ce masa qawm yantaziruna ka ya rasulullah mutane suna sauraron ka har yanzu ya manzo Allah fa qa'ada sai zauna fa tasala sai ya sake yin wanka thumma zahaba li yanu sa'annan sai miƙe domin ya tashi ya tafi masallaci fa ugumi alaihi sa'annan sai sake kuma duha da na uku thumma afaqa sa'annan sai ya farka wakala sai ya sake tambaya ce shin kan mutane sun yi sallah sallan nas shin mutane sun yi sallah ne faƙulna la muka ce a'a hum yantazirunaka li salatil aisha suna nan suna sauraron ka domin yin sallar isha an gane wato sallar isha ta ƙarshe fa arsala an-nabiyyu sallallahu alaihi sallama sai annabi ya aika ila abi bakr as-siddiq zuwa ga abi bakr as-siddiq radiyallahu anhu Allah ya yarda da shi annabi sai ya aika yace bi an yusalli bin nas kai da ka zo kake neman labari ka je ka gaya ma abubakar ya yi wa mutane sallah ba zai iya fitowa ba karo na uku fata kun rasulu sai manzan manzan Allah din ya zo ɗan aikan manzan Allah din sai ya zo faƙala sai ce musu inna rasulallah sallallahu alaihi wa sallam lalle lalle manzan Allah tsira da amincin Allah tabbata gare shi ya amuruka yana umurtanka ya ababakar an tusalliya bin nas ka yi wa mutane sallah fakala abubakar sai abubakar ya ce ko Wakana kana rajulan raqiqan abubakar ya kasance mutum ne mai tattausar zuciya mai saurin sarewa mai saurin zubar da hawaye sai ya ce ya umar ya kai umar salli bin nas kai wa mutane sallah wa qala lahu umar sai umar ya ce masa salli fa anta ahaqqu bi zalika minni yace kai sallah wa mutane domin kai ne ka fi cancanta da yin haka sama da ni wa sallah abubakar bin nas sai abubakar yayi sallah wa mutane an gane fata'ammal akhil habib yace ya kai dan uwa na masoyi ko mai saurare ko mai karatu an gane yake yi lura ka faɗaka ka yi lura ila ayi mada kanar rasulu sallallahu alaihi wasallam harisan ala hudurin jama'a wai har zuwa ina har zuwa tsawon yaushe kake da tsammanin manzon Allah ya kasance mai faɗayi a bisa halartar sallar jama'a fil masjid a cikin masallaci Kasan abun ya kai yadda duk inda yake tun da dai sau uku yana suma sau uku kuma yana yunkurawa ya ce fa kaifa yughashi alaihi salasa Marat! da yaya aka sumantar da shi aka sa suma a kansa ko yughsha alaihi aka sumantar da shi salasa Marat! har sau uku fa idza ma afaqa qama faktasala duk lokacin da ya farka sai ya tashi wanka liyan shiƙa domin ya samu nishaɗi wa ya tamakkanu min al-khuruj ya samu tabbatuwar yadda za a yi fita ila ashabihi zuwa ga abokansa da habbansa li yusalli bihim al-isha domin ya sallaci sallar isha tare da su lakinnahu yajid nafsahu ghayr qadir ya samu kansa ba zai iya ba ba shi da iko ala al khuruj akan fita ba zai iya fita ba don haka sai ya aika ila sadiqil umma hmm. zuwa ga mafi gaskiyar al'umma mafi gaskatawar al'umma hmm. al'akbar mafi girma kai yusalli kowa bin nas hmm. domin shi ya salla da mutane amma za hadasa ba da zalik malaita to ne ya faru bayan wannan akan tambaya za mu tsaya to shi kenan in mun dawo ma tsora a fata ammal ko kwanan namu dai kamar amma dai ko banjuwa ok Ba shi kenan bari mu bashi a haka ma haɗu insha Allah a darasin gobe in Allah ya dama tare da ga Bauchi kwanan bayan da amin ba mun zai bauchi wajen su muka je muka yi program a can muka ya sallah a matsalace shi na juma'a kuma asali ne ya zauna a nan dara ya ma yi makaranta a nan arabic college yanzu ma kuma yana matas a nan kashin yanzu ya kawo mana ziyara kuma ni dai muna tare da shi tun baya na ga kuna yawanci ba ku san shi ba nan ma sai yan kaɗan kamar baban gida kamar wannan ba na jin kuma yau a kai ma ka san shi ba eh, to muna maka fatan alheri malam ma'azu Allah ya albarka gajiya bawan Allah ne liba wajen yana gabana ba na sha maka shi a can a gefe mutum ne wanda kuma shi ma harkar da yake ta a can harkar ta taswa? yana da majalisu da yawa a can kuma nauyi da yake kan na jan sallar juma'a da masallaci da dai sauran al'amura ba mu sani ba ko dai zai iya dan faɗa muku wasu dan kalmomi ko ya faɗa mana saboda eh, ƙarfafawa akwai fawa'i wanda za a iya sabu. muna fatan malam zai tafi wasu 'yan kallon أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وصلوات الله وسلامه عليه باب الإرواء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته na farko muna jaddada godiya ga Allah madaukakin sarki da ya mana hikima da haɗuwa a halka ta zikir muna fata ubangiji ta Allah ya karɓa mana ah, na biyu banda bai umarni da daga malam da sai ce wani abu ba saboda ba mu sun da kana a gaban sa gaskiya amma tun da ya ce da yadda na iya suka zo mana addu'an alheri wa bani wannan majalisi alhamdulillah da mu aka kafa shi amma dai canjin gurin zama da Allah ta'ala ya mana shi yasa ba ma tare da ku amma ba wai ba mu tare da ku a darasin da muna tare a darasin yawa a nan gurin zama ne ba ma tare amma duk karatu da aka yi muna tare ko muna a bibiya alhamdulillah muna addu'a Allah ya saka wa malam da alheri eh, na gaba shine ina wasiya wa ɗan uwa irin waɗannan majalisai da kuke gani wato abubuwa ne masu tsada kwarai da gaske yanzu a cikin rayuwar da muke ciki da yawa yawan irin waɗannan majalisan a rasa ina rantse muku da Allah ba zan yi kafara ba wallahi yau aka ce ba malam ba wani mutum ɗaya a garin nan da zai iya riƙa wani mutum domin gwagwarmayar da malam yake ba mutum ɗaya da zai iya yi a ce tun majalisar nan a samu wani mutum ɗaya rike su ba zai yi wannan yana tabbatar mana maganar manzon Allah sallallahu alaihi wa wasallam da yake cewa inna Allah la yuzidu al-ilm intiza'an yantazi'uhu min al-ida hmm. lakin yuzidu al-ilma taqaddasa lana حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فأفتوهم بغير علم فضلوا وأضلوا النبي صلى الله عليه وسلم yake cewa Allah baya karɓa ilimi wato cire shi a zukatan bayi yana karɓar ilimi ne ta hanyar karɓar rayukan malami har ya zama babu wani malami a ban ƙasa sai mutane su shugabanni wanda suke jahilai su ta ba su fatawoyi ba tare da ilimi ba sai su fasa kuma su fasa da dama irin mu musiba da muke samu a bauchi wadda muke yawan tattauna ta da ɗalibai yan uwa idan mun zauna shi ne matasanmu da suke haddan alkur'ani yanzu ya da zarar mutum ya yi hadda in an ba shi aji a makaranta sai ya ɗauka ya zama ma shi kenan daga nan ba zai yi karatu ba kuma duk malaman garin ya rena su ya ɗauka cewa su ba komai ba ne ba su karatu ba watakila ma ba su hajjata alkur'ani ba don haka sai ya rena su ya lalatar da su to lokacin da aka raka masa wannan rawan bayan yan shekaru kaɗan zai ka ji shi ke ba da ƙasa kuma ƙarna yake yaɗawa a cikin al'umma saboda bai yi karatun ba girman kai ya hana shi ya je ya yi bai sani ba amma in an tambaye shi shi ya ba zai bar shi ya ce bai sani ba sai ya kago kawai ya fara wannan musiba ce babba don haka ina jan hankalin kai kaina da ɗan uwa mu yi ƙoƙari mu ba da lokutan mu wannan majalisi mu ci gaba da karatu in sha Allah karim bayan wani lokaci kaɗan idan aka samu wannan ya iya kaza wannan ya iya kaza sai ga an tarewa al'umma abubuwa da yawa amma yanzu da yawa yawan malamai idan ka ji malam wani ya rasu wallahi sai ka ga karatun ka ba wanda zai iya don haka yana fata Allah ya taimake abu na karshe shine ayoyin da muka karanta kamar yadda malam ya ja hankalin mu mu tabbata su akan mu kun ga dai da annabi Musa alaihi salatu wassalam yadda ya umarci mutanensa Allah subhanahu wata'ala ya gaya masa cewa ku dogara ga Allah shi dogaro ga Allah shine makami ga dukkan musulmi duk abin da ka sa a gaba in ka dogara ga Allah to Allah zai taimake ka sa'annan ya biyo baya na biyu bayan dogaro ga Allah sai kuma addu'a cewa ku roki Allah ba a in ka dogara ga Allah kawai ka zauna ba haka ci gaba da addu'a sa'annan ya biyo baya na uku da yin sallah bayan dogaro ga Allah bayan addu'a kuma ka yi aiki wato sai ka yi sa'ayi tukunna samu abin da kake bukata muna fata Allah ya taimake mu Allah ya saka wa malam da alkhairi Allah ya kara mana albarka ubangiji ta Allah ya sa abin da muke karanta ya zama abin amfani gare mu abin alfahari gare mu duniya da lafiya assalamu alaikum jazakumullahu khairan malam malam kamar da ya faɗa majalisin da ba a nan yake a kan yake lokacin da wannan masallaci kofar gida na ake inda ake wuce da su kan ake kuma jikin wannan katangar ta bayan wannan gida nan ne kawai fili ne a gurin wannan lokacin ba gidan wannan dokta da fili ne kuma da yawa a cikin kuma na ga lokacin da su ba don shekaru ba da yawa yawa da yawa ta zai yanzu shekara ashirin ne a ga shekarun a yi da yawa a wanda wata kila ma da su su wata duniyar ma wata kila a nan shekara ashirin lokacin muna karatun wasu abubuwa su balaga su bahawo su fatawar majid su nahawo da sauransu su ake wanda kuma duk an ajiye wa ɗabi kawai a zuwa da na ibada muna maka fatan alheri malam Allah ubangiji ya ma albarka Allah kuma ya tsare maka hanya karatu da kusa a gaba kada yi Allah ya so da kawo ku shi Allah kuma ya ba ka nasara dukan wasu tsanani da suke ciki Allah ban ya cire su ya kawo masu sauki ya tsara maka al'amura ya tafi gidan ka lafiya اللهم صل على محمد وسلم اللهم صل على اللهم انا نسالك ايمانا ثابتا وقلبا خاشعا وعملا متقبلا ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب انك انت السميع العليم اللهم انا نسالك الامن والعافيه على نيجيريا برحمتك يا ارحم الراحمين وتقبل اللهم منا انك انت السميع العليم وتب انك انت السميع الرحيم اللهم انا نسالك الجنه وما قرب اليها من شيء وعمل ونعوذ بك من النار وما قرب اليها من شيء وعمل سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك